ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين kafirai masu inkari tashi bayan mutuwa a cikin mutanenka suna cewa yaushe ne abin da kake mana alkawarinsa kai da muminai na azaba zai tabbata in kuna da gaskiya cikin abin da kuke ikirari na faruwar hakan